أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من غوديا والله سبحانه وتعالى ما أبو النئمة daga cikin ni'imominsa ya ƙaddari rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci yau muna asulahin alhamis 27 ga watan ramadan hijira alif 1438 allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari yau za mu kammala wannan sura insha allahu ta'ala kuma mu rufe karatunmu na wannan shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kai rayuwar mu shekara mai zuwa abubuwan da muka faɗa da wadda za mu faɗa na daidai cikin wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya ba mu daman aiki da shi ya ba mu ladansa abubuwan da muka yi kuskure wajen faɗa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya ce inna aradna al'amanata ala samawati wal ardi lallai mun bi jirto da amana akan sammai da kasai wal jibal da kuma duwatsu Ba fa abaina ayyahmilnaha sai suka ƙi karɓan wannan amana ɗin ma'ana ba su karɓi wannan amana ba wa ashfaqana ha. suka ji tsoron su yi ha'inci wajen karɓan wannan amana ɗin wa hamala insan shi kuma annabi adam salam da zurriyarsa sai suka lamanto sun karɓi wato wannan amana Allah maɗaukakin sarki ya ce innahu kana zaluman jahuda lallai shi ɗan adam ya kasance zaluman mai yawan jahilci mai yawan zalunci jahulan kuma mai yawan jahilci mai ɗauke da zalunci da jahilci Allah maɗaukakin sarki ya ce inna aradna al'amanata ala samawati wal ardi wal waljibal, fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha lalle mun bijirto da amana akan sammai da kasai da duwatsu suka kasa karɓan wannan amana din maluma sun yi bayanai masu yawa menene amana a wannan aya din kalmar amana mai take nufi cikin wannan aya ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya kawo mana bayani na abdullahi dan abbas rahimahullahu ta'ala ya ce abinda ake nufi da amana a nan shine ɗa'a allah maɗaukakin sarki ya bijirtar da amana wasammai da ƙasai da duwatsu kafin ya bijirtowa Adam alaihi salam da zurriyarsa ma'ana kafin ya bijirtar wa mutane da abin da ya shafi amana sammai da ƙasai da duwatsu ba su karɓa ba aka bijirtar da amana wa annabi Adam aka bijirtar musu da amana sammai da ƙasai da duwatsu bisa sharaɗin idan sun riƙe wannan amana akwai kyakkyawan sakamako idan kuma suka yi ha'inci ko suka kasa rike wannan amana din, akwai uquba sai ba su rike ba aka bijirtarwa annabi adam alaihi salam da zurriyarsa ma'ana aka bijirtarwa mutane sai ya zamanto sun karbi wannan amana bisa sharaɗin idan sun yi daidai a saka musu da kyakkyawan sakamako idan sun yi kuskure kuma a yi musu uquba shine ma'anan wa hamala hal insan Ali bin Abi qalha shi ma ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas rahimahullahu ta'ala yace amana anan abinda ake nufi da shi zance na biyu kenan yace ana nufin al alfara'id abubuwa da Allah madaukakin sarki ya bijirto wa mutane da shi ko abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta wa mutane sai abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta aka bijirtarwa sammai da kasai da duwatsu idan suka riki wannan amana suka ba da ita yadda ya dace za a saka musu idan kuma suka yi ha'inci ko suka kasa kasau cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta za a musu uquba suka du tsoron su kasa wa zuwa da wannan abubuwa na farilla da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta domin girmama waɗannan abubuwa ba wai sun ƙi karɓa a matsayin wato saɓawa wa Allah subhanahu wa ta'ala ba a'a sun ƙi karɓa ne a suna tsoron su saɓa wa Allah maɗaukakin sarki idan sun karɓa shi yasa sai ya zamanto suka wato yi rauni wajen karɓar wannan wannan amana ɗin Allah maɗaukakin sarki yace wa hamala hal insan shi kuma ɗan adam ya karɓa. to wannan amana ɗin kamar yadda na faɗa mana maluma sun yi maganganu daban-daban daga ciki akwai wadda ce ai amana da ake nufi anan shine dukkan gabbai Allah maɗaukakin sarki dama ya yi bayani akan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da ji da gani da baki da duk sauran gabbai na ɗan adam da Allah maɗaukakin sarki ya bashi Allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi dangane ga abin da ya shafi waɗannan gabbai ɗin Mainene suka aikata me ya aikata da waɗannan gabbai ɗin me da me da me na alkhairi ya aikata sa'an nan kuma daga cikin mutane akwai daga cikin maluma akwai wanda suka fassara wannan gabbai ɗin da al'awamir wan nawahi abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da su da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani da su su amana din Ƙurɗubi rahimahullahu ta'ala ya ce, Amana ta ƙunshi dukkan waɗannan abubuwa baki ɗaya, daga kan wato abinda Allah madaukakin sarki ya bijirtar wa sammai da kassai da duwatsu ba su karba ba suka bada annabi Adam alaihi salam annabi Adam ya karba na abin da ya shafi farillai ko abin da ya shafi amana na gabbai ko amana na ayyukan da Allah ya ce a aikata a aikata abubuwan da Allah ya ce a bari a bari ko amana ta dukiya ko dukkan wani bangare na abin da ya shafi amana amana ko amana ta gambai da muka faɗa wadda za a tambayi su kansu gambai din ƙurɗumi rahimahullahu ta'ala ya ce duk waɗannan abubuwa sun shiga ƙarƙashin amana ya ce akan ce amana ana nufin dukkan wasu abubuwa na abin da ya shafi addini ya ce wannan shine zance mafi inganci kuma shine zance wanda jumhurin maluma suke tafiya a kai ya shafi dukkan wasu abu duk wani abu na addini da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta ko ya yi umarni da shi to ya shiga ƙarƙashin wannan ya shiga ƙarƙashin amana at takari duk sun riga da sun shiga ciki ah, sammai da kasai da duwatsu sun ji tsoron karban wannan amana saboda tsoron su ha'inci sun ji tsoron su karba kuma su kasa rike wannan amana din ba wai sun yi bane da nufin saba wa Allah subhanahu wata'ala ko kuma ya zamanto a ce sun yi ne saboda ba sa bukatar lada wajen Allah subhanahu wata'ala ba wai don haka bane a'a ba su karba bane saboda suna tsoron su karɓa su kasa tasau shi ya sa sai suka du tsoron kada su karɓa su saba wa Allah amma suna da kuɗayin samun kyakkyawan sakamako wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan amana da ɗan adam ya karɓa amana ce mai girma ɗan adam da ya karɓi wannan amana sai ya zamanto sun ɗan adam ko mutane sun karkasu har kashi gida uku dangane da abin da ya shafi karban wannan amana din ya zamanto a cikin mutane da aka dora musu wannan amanan akwai munafukai su munafukai su ne waɗanda suka ba da wannan amanan a zahiri amma a ne a ɓoye ba su ba da wannan amana ɗin ba sai ya zamanto kuma akwai mushirikai su mushirikai sun ki wannan amana din a zahiri sun ki rike wannan amana a zahiri kuma sun ki rike wannan amana a babini sai kuma ya zamanto cikin mutane akwai muminai waɗanda suka rike wannan amanan a zahiri da babini suka rike wannan amanar a fili da ɓoye Allah ya ce innahu kana zaluman jahura ai kasiru dhulmi li nafsihi dan adam ya kasance mai yawan zaluncin kansa jahulan ay jahlan bil awaqibi jahulan bil awaqibi mai tsananin jahilci bisa ga makomansa domin inda dan adam ya san makomansa da zai tsaya tsakaninsa da Allah bil haqiqa ya ba da wannan amana da ya riga ya dauka to amma bisa ga jahilcin bai san me zai tarar ba ranar kiyama na abin da ya shafi uquba akan rashin ba da wannan amana da ha'inci da ya yi, ko abin da zai samu na kyakkyawan sakamako bisa wannan amana da ya riƙe ya jahilce shi bai san su ba wannan yasa ɗan adam yake da sakaci yake da wasa cikin abin da ya shafi wannan al'amari na amana kamar yadda qurtubi rahimahullahu ta'ala ya bayyana cewa amana ta kunshi dukkan waɗannan abubuwa duk wani abu na addini to yana da kyau mu buɗe da kwakwalenmu mu buɗe da tunaninmu abinda ake cewa amana ake ce ya shiga dukkan ko'ina da ko'ina daidai da abin da ya shafi bayan ibadunmu daidai da sana'o'inmu da muke aikatawa wajibi ne mu zamanto mun ba da amana a cikinsa bisa ga abin da ya shafi ɗan kasuwa ne wadda yake sai da kaya dole ya zamanto ya ba da amana na abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa ya riƙe ya sai da kayan nan bisa ga mataki ko matsayi ko daraja na wannan kayan kada ya yi ha'inci yana annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fara kafa ma wannan al'umma tubali na yaƙan cin hanci da rashawa a lokacin da wani mai sai da kaya ya zo ya sanya kaya mummuna a ƙasa mai sanyi ya sanya kuma mai kyawu a sama annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tsoma hannunsa a cikin wannan kaya sai ya ji sanyi ya ce ma haza ya sahiba ba'am wannan kuma menene ya kai ma'abucin abinci ya ce asabat sama ruwa ne ya shiga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to me yasa ba za ka sanya shi a sama ba mutane su gani sai ka sanya shi a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man gashana fa laysa minna duk wadda duk wadda ya ha'ince mu baya tare da mu saboda haka ha'inci ne cikin abin da ya shafi me cikin abin da ya shafi sana'a ka cikin abin da ya shafi kasuwanci to haka sana'a mai walda kafinta mai fenti duk wani abu idan kun yi ciniki da mutum za ka yi masa wani abu a bisa a kwaliti ka za aka yi ittifaki to wajibi ne ka yi masa wannan abun a wannan kwalitin kada ka yi ƙasa da haka idan mutum ya yi ƙasa da haka ya yi ne ya yi ha'inci ina fata an fahimta to duka amana ya shiga cikin waɗannan abubuwa haka tsakanin ma'aurata akwai amana da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu saboda haka wajibi ne kowa da kowa ya rike amanar da Allah ya dora masa shugaba yana da amana da aka dora masa na kulawa da talakawan da yake shugabanta dole ya zamanto ya rike amana ya yi musu adalci su kuma su rike amanar da Allah ya dora musu na yi wa shugabanni biyayya da da'a da yada alkhairunsu da kamewa daga abin da ya shafi sharrinsu Allah shi taimake mu Allah maɗaukakin sarki ya ce ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما دليل ديسا وتوتان آدم يلك ونن أمانة الله Allah ya tsara ɗan adam ya riƙe wannan amana kuma kamar yadda na faɗa mana sun kasu kashi uku su mutane bisa ga wannan amana ɗin akwai wanda ya rike wannan amanan zahiri a ɓoye bai rike ba akwai wanda ya rike wannan amanan zahiri da baɗini akwai kuma wanda zahiri da baɗini bai rike ba to sai Allah madaukakin sarki ya ce li yu'adhib Allahu al munafiqin wal munafiqat Allah madaukakin sarki yayi wannan tsari ne domin ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata munafukan nan kuma su ne waɗanda ba su su ne waɗanda suka riƙi wannan addinin a zahiri a fili a sarari amma a ɓoye ba su yi riƙo da abin da ya shafi wannan addinin ba kai dai sun yi riƙo da wannan addinin ne a zahiri domin jininsu ya samu kariya kada ya zamanto an kashe su ko an yaƙe su sa'an nan kuma har ila yau dukiyarsu ta zamanto ita ma ta samu kariya kada a riƙe ta a matsayin mai a matsayin ganima wannan yasa a zahiri suka bayyana su musulmai amma a ne wannan amana din ba su rike ba ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات كما هل ينزل من الله مدعوك كسركي عذابا ومشركي مزا da mushrikai mata su kuma mushrikai su ne waɗanda basu su riƙi wannan amanar ba ba su riƙe addinin musulunci ba la a zahiri wala a baɗini ba su riƙe shi ba a bayyane ba su kuma riƙe shi ba a ɓoye ina fata an fahimta idan ba mu manta ba a farkon tafsirin wannan sura يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ناي مانا بياني ناي بياني مي تسي كان بambancin kafiri da munafiki shi kafiri dama da daga yake abunsa a fili babu wani ɓoye-ɓoye babu wani lungu-lungu babu wani kwana-kwana amma wanda yake tsoro shi zai yaƙi mutane ne a yaya a ɓoye shi ne munafiki kenan shi zai yaƙi mutane ne shi nasa a ɓoye ne yake yi innarsa a ɓoye ne saboda yana tsoro amma shi kafiri ga daga yake yi to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ce wannan al'amari ya kasance ne domin a azabtar da munafikai maza a azabtar da munafukai mata a kuma azabtar da mushrikai maza a azabtar da mushrikai mata waɗanda suka kirke wannan amana zahiri da kuma batini wa yatuba Allahu ala almu'minina wal mu'minat kuma domin Allah madaukakin sarki ya karbi tuban muminai da muminai maza da muminai mata Allah madaukakin sarki ya karbi su. Allah ya ce wa kana Allahu gafurar rahima Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai gafara ya kasance mai rahama Ɗan adam ya riƙi wannan amana bisa ga sharaɗin da aka ɗora masa in ya yi daidai ga abin da ya shafi kyakkyawan sakamako in kuma ya zamanto ya yi rauni ga abin da ya shafi uquba da za a yi masa to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa yatuba Allahu ala almu'minina wal mu'minai waɗanda suka ba da wannan amana Allah maɗaukakin sarki su kuma ya karɓi tubansu wannan sai ya nuna mana cewa wato shi mumini wanda yake saɓo bai fita ƙarƙashin rahama da gafarar Allah subhanahu wa ta'ala ba matuƙar mutum ya kasance mumini ya kasance musulmi to lallai gafarar Allah da rahamar Allah yana tare da shi matukar ya nemi gafara ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah ya ce wa kana Allah gafurar rahima ay kathirul maghfira Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan rahama amma ga muminai waɗanda suka zamanto sun ɗan samu takaitawa ko sun samu ɗan koma baya kaɗan wajen wato ba da wannan amana da suka riga suka ɗauka wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bayyana mana matsayin amana a hadisin da Imam al-Bukhari ya fita, hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu yake cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da abin da ya shafi amana, dangane da abin da ya shafi tashin alkiyama. annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan kun ga an tozarta amana ku yi tsammanin tashin alkiyama ku jira tashin alkiyama idan kun ga an tozarta ta sai sahabbai suka tambaya ya ne ne ake tozarta amana ya manzon Allah tsira ga minci Allah su ƙara tabbata gare ka sai ce idan kun ga an jingina amana ga wanda ba ma'abucin amana ba idan kun ga an ɗauki amanar wani abu an bada wadda bai san abun ba an ba da wadda bai san kan abun ba to wannan tozar ta amana ne yana kuma daga cikin alamomi na abin da ya shafi tashin alkiyama Allah shi kare mu saboda haka muminai kamar yadda mun faɗa a tafsirin a baya cewa su muminai aikin zunubi idan sun aikata zunubi ko da kabira ce baya fitar da su daga abin da ya shafi musulunci ko da a ce sun aikata kabira domin Allah maɗaukakin sarki bai yaye sunan mumini ba bai yaye sifa ta muminanci ba ga waɗanda suka samu yaƙi tsakaninsu wa in ta'ifatan min al-muminina tatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah wa in ta'ifatan min al-muminina tatalu ila ka samu bangarori guda biyu na mu'minai waɗanda suke yaƙi tsakaninsu yaƙi zubar da jini ne babban abu ne cikin fada tsakanin musulmi da musulmi akwai zubar da jini to amma tare da haka Allah madaukakin sarki bai cire musu sifa na abin da ya shafi muminanci ba saboda haka mumini in ya aikata laifi ko da kabira ne ya aikata Allah madaukakin sarki yana karban tuba yana karban gafara sakamakon wannan amana da ɗan adam ya riƙe ko da an samu ɗan gajeren tozarci to ya nemi gafara ya nemi rahama wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa to wannan shi ne ƙarshen wannan sura suratul ahzab wadda muka fara ta a ranar ɗaya ga watan ramadan mun zo zuwa ga abin da ya shafi ƙarshen ta. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada ya sa albarka cikin abin da muka faɗa na daidai abin da muka faɗa kuma na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddar zuwan manya-manyan malumanmu magabatanmu shugabanninmu sun zo domin halartar wato wannan rufe tafsiri namu domin abin da ya shafi jaddada 'yan uwantaka da ukuwa Allah ya saka musu da alkhairi zan gabatar da babban limamin masallacin Umar bin Abdulaziz dokta nan kusan insha Allah ta'ala Sheikh Usman Ibrahim سليمان Giyaɗe domin ya gabatar da abin da ya shafi waɗannan maluma daki-daki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka malam bismillah ka bar masa nan sai wanda magana ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أحمده سبحانه وأشكره حمدا يليق بجلاله وقاره سبحانه لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واستهدى بسنته إلى يوم الدين Baik ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka yau da godiya su tabbata ga Allah mabuki wanda ya kaddara kawo wannan rana ta 27 ga sallallahu alaihi wasallam da dubu da dubu da talatin da takwas da shi ne na ashirin da biyu ga watan shida shekara da dubu biyu da sha a wanda shi ya kawo wato wurin zama na ƙarshe a cikin wannan shekara na tafsirin da ɗan uwanmu wurin karatunmu a shirin tufafin abdallah madani ya gabata a wannan masallaci na mu'adar da jabal allah ba da kuke saka masa da alkhairi ubangiji ta ala sanya wannan gudun da ya a cikin ayyukan sallada ubangiji ta ala ya masa albarka ya ƙara masa juriya da dagewa wajen karantar da mutane a dinin allah tabaraka ta'ala kasancewansa ɗalibi ne da ya karatu a zangayar shari'ar musulunci a jami'ar musulunci ta madina dama abin da aka koyar da mu kenan mu koyo mu koya aikin kenan ko da daɗi ko ba daɗi haka ne za a yi bugawa a sai aiki da na kwakwar baya wanda Allah ba da kisa ne wannan makarantar ya karatu to amana ce a kamar yadda malam yake mana bayani a kan fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna a'udna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula wannan amana tana daga cikin amana da take wuyan ku? da ma kai mu ƙasar Saudi Arabia mun yi karatu ba za ta mun biya ko ba manufar da ake so mu yi karatu mu ba mu zo mu karanta ga abin da muka koya a da haka Allah ba da kuke saka masa a kan wannan kokari da yake yi duk da cewa ba na taba na masallacin nan amma daga gida na na karbi karatun malam malam kan Abdullahi Abdullahi da sallah asubahi ina jin sai na yi karatu karatun yana isa zuwa ka har gida na wallahi na ta shafi a da ke cewa duk da cewa ni ba a masallacin nake ba amma kuma baki karatu kai na kai mu har har zuwa gida na amma kwanan nan na ga abin ya dan samu magana ta. ina da ki ɗan watanni can amma kwanan nan ba na jin karatu amma a baya duk karatun da ake na tare da shi na jinsa kuma ina yawan irin kokarin da malam wanda da yake yi wajen isar da sabon Allah tabaraka wa ta'ala Allah mu da kake saka masa alheri ah, akwai manyan wani baki da suka samu halartar wannan madarasi mai albarka da farko akwai wanda yake kusa da ni a nan mahu ba da kare su a ɗaya zani malam sani su alhaji sani shi ne ciyaman na bauchi zon da jama'a su idanun bida wani suna kuma shi ne layi biyu na farko a masallacin abu waira da ke ci a yi Allah madaukaki ya ba shi maharata wannan bada sai a karɓar Allah mana mabarka da kawai akwai na hannun dama na malam Abdullahi Sade wanda dalibi ne a jami'ar musulmi ta na yin digiri da sanar farko ya ma ci gaba da karatun sa na biyu duka a jami'ar musulmi ta madina ya yi karatun ulumul qur'an ya yi karatun da'awa kuma Allah buki ya dawo da shi shekarar da ta gabata yana da kuma yana tara jihuni yana ta ba. kamar dai yana ga abu cewa aiki ke na dawa. Allah buki muna albarka baki da sannan akwai Malam Rahman Adawa Aliyu Sakatare Sakatare social media na Bauchi State ko da Bauchi State Chapter gaba daya ga ya ba shi zuwa wannan wuri ga ta social media ne kuma babban malam kai daga wannan rawar ka sani sannan akwai malam Ishaq abdalla abu abdalla ba da isa ka mai littafi da abu sai ba da isa ka mai littafi shi ma ya zama da wannan madarsi ah, akwai babban dakta wato na ba abin tartibi ne yadda gwargwadon yadda suka zo akwai dr ibrahim ah, adam umar wanda aka wasu da bari ibrahim dc da an baka sai dc da wani yadda aka yi surar bai shiga ba da ka ce da kai bibi da ne ka shi ba amma kana can da ta ibrahim adam umar kowai ka kafa da dole a gane ba dole sai ka kinye da tisira sai a gane to shi ma Allah madaukaki ya kawo shi shi shi a sananne ne kamar yadda kuka sani babban limamin masallaci masai da rahma da ke unguwar wunci da rika janar na sunna shi ne na duniya gaba daya sannan kuma kamar yadda kuka sani lantara ne tsohon zakara ne a wani zargi shi da shi a zare kuma babban manomi ɗan kasuwa Allah ya kara masa albarka akwai babban abin da zai zai ko tare shek sha'ari abun shafa abu zainab na yi bi na ɗaya a masallacin da ke kusa da makwacin masallacin kwanci ma ko masallacin waye me suna masallacin masallacin kare bin wali ko masallacin kare bin wali wanda ke shakare ta zama a nan. shi ne babban zahiri a wannan masallaci da Allah ka mu aku da wannan juma'a me yawa kuna zuwa saukar sallah musamman a masu wuri kuma ba da yake har da mai karantar ne. ya yi karatu su jima da gara musu ne ta wani ne zai tsawon lokaci da digiri dinsa da dubban malali ya je ya yi digiri sa na biyu yanzu muna fatan insha Allah ku ba da Allah ya koma ya yi digiri sa na uku waɗannan su ne manyan manyan baki da suka halarta ni kuma da almajirin su su maki fulani giya ne ni garin mu giya ne shi ne ya yi na ɗaya su kasar da gaji giya ne to kasancewan ba wani dogon lokaci za mu rinka ba amma dai Allah cikin yan uwa ko akwai mai wanda ya wata gudun wata kalma da bai samar da sako an fara sun da shan sha yau shi ba amma kuma da ibrahim ko shugaban izara da zon ko malam ko abdullahi ko wani isaka ne yi mana kalma dukkan da na gaji ke mana ji na gaji da shi a haka ne da zuwa da ta wannan nawa ba za ta abin nan ba amma na ci ta mai tasiri ne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala yabo da salati aminci da sallama wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malam usman ya gabatar da sunayenmu a matsayin abokai muke abokan karatu abokan da'awa na malam ibrahim abdullah almadani malam ibrahim abdullah almadani a duk da yake cewa ƙasa da yake da mu a shekaru ƙasa da yake da mu a matakin zama a jami'a amma kuma sa'anmu yake a wajen da'awa sa'anmu yake a wajen ilimi sa'anmu yake a wajen fahimta a hakika ni na san malam ibrahim ba wai a jami'ar musulunci madina ba na san shi da jimawa tun yana makarantar comprehensive gwamnan da yake so in ce yana da ƙoƙarin damuwa da ba da gudunmawarsa wajen harkokin musulunci Tun a lokacin ya hara da shirya wa'azzuka da karantarwa da faɗakarwa a tsakanin yan uwansu ɗalibai har ma ya zamto shugaban ƙungiyar ɗalibai musulmai na reshen wannan makaranta kuma zaman da muka yi da shi a madina mun shige shi a matsayin ɗalibi mai ƙoƙari da damuwa da son wa'azi da karantarwa kusan mun kasu kashi biyu mu almajirai akwai wanda za ka ga yana da tarin karatu amma bai damu da da'awa ba wani kuma za ga Allah ya musu tarin karatun yana kuma son da'awar irin su malam ibrahim wani kuma sai ga da'awar yake so amma Allah bai shi karatun ba wanda Allah ya hada masa biyu hakika ya fi kowa daga cikin guda uku morewa mahimmancin sa gare mu da sanin kimarsa da darajarsa ya sa muka rabu da hutawa a irin wannan lokaci da ake cikin fafatawa kowa yana so ya ga ya dace da wannan dare mai tsada ba wai daren ana fafutukar neman sa ne dan ayi addu'a a ciki ba kamar yadda wasu da ga cikin mutane suke tsammani abin da ake so shine kayi ibada mai tarin yawa a wannan dare yadda yin aka tashi ninka maka sai a ninka maka abu mai yawa don ba wai jarare dubu za a baka ba a'a Allah ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr daren da qadri eh, shi ɗayansa ya fi dalare na wata dubu in za ka mai da sha biyu cikin dubu za ta baka tamanin da uku da yafin uku to Allah ya ce ba ma dubu ba ya fi dubu gwargwadon yadda ka tsaya kai ibadar gwargwadon yadda za a ninka maka dan kamar da zuwa cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace mutane suka shiga sallah kowa da irin ladan da ke fitowa da shi wannan bayan ga magarin ladan da ake bayarwa na jami'i akwai ladan kira'a akwai ladan tasbihi akwai ladan khushu'i akwai ladan kaza akwai ladan kaza to yanda ka tsaya ka fafata ka ribaci wannan dare irin gwargwadon abin da aka tashi ninka maka za a yi saboda haka amma duk da haka ya kamata a ce yanzu a dan huta duk da yake cewa barcin safe ba wai abin so bane ba amma saboda jikin ya gaji dole a huta ah, kuka ga duka muka yi cincirin da muka zo saboda yan uwantaka ta da'awa yan uwantaka ta musulunci da kaura ta musulunci muna so mu yi amfani da wannan dama mu faɗa muku cewa hakika wato kun tsinci da a akali ba na tsammanin ibrahim ba nan an goma ne ba allah ya kaddara sai ku same shi a matsayin limamin idan allah madaukakin sarki ya maka ni'ima kamata ya yi ka riƙe wannan ni'imar gamgam wannan ni'imar da rike ta da kulawa da ita shine zai sa Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maka wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid hukubar da Allah yake yi wa mai mutunci shine idan an bashi in bai gode ba to sai Allah ya kwace kuma ya zanto ya kasa kasa ah, saboda haka samuwar almajiri ko mai karantarwa tsakanin mutane ba karaman ni'ima bane ba imam bai cikin littafin manatib shafi'i ya rawaici zance daga imam shafi'i yake cewa kada ka yadda ka zauna a guri ko gari ko unguwar da ba mutane guda biyu malamin da zai baka bayani akan addininka da likitan da zai baka bayani akan lafiyarka wannan na kula maka da duniyarka wancan na kula maka da lahirar ka dama duka guda biyun musulmi aka ce ya runguma wabtaki fi ba ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya magabata malamai na kware a dacan wato suna da tsada a cikin al'ummar su har sai da ya zanto salakuna idan suka kafa garar ruwa idan suka sallar ruwan ya rayu sai su gayyato manyan malamai dan su zauna a wannan garin su ba su kulawa ta musamman yadda malamin zai sake zai samu sakewa da jin daɗi da hocewar zuciya da wato walwala da ƙarfin gwiwar ci gaba da zama a garin saboda in malami zauna a guri mutane za su zo za su saurare shi yanzu ba na tsammanin wani ɗaya a anguwan nan ya isa ya haɗa waɗannan fuskokin don wato daɗin malantar addini muna faɗin haka ne don gode ma Allah subhanahu wataala ita ce ke iya baka damar da babu wani abu a duniya da zai iya baka yanzu in kai ma'aikacin gwamnati ne ko ya ka zamto bayan ka rike mukamai daban-daban daban-daban ka sai in ka kai shekara 60 sai a ce ba a bukatar ka da karfinka da lafiyarka da tunaninka sai a ce sai ka yarda ka ritaya karsa ina za ka yi ka rasa mai za ka yi inda ga kudin a hannunka amma ba ku mutunci babu abin da za ka ji sai ka to idle man mutumin da kamar bai da mai bai da aiki in ba kai wasa ba irin wannan sai in ma Allah ya ya yi maka da imani sai ka zo a nada ka ka dinga zuwa masallaci in aka ka cika zuwa masallaci sai a daka dan committee ne masallaci eh wannan ma alamar Allah na son ka da me da alheri ne ko kai kuma ka riga ka saba aiki in Allah ya taimake ka kai aikin dan Allah a wannan gurin sai ka bi sai ka samu lada in kuma ka kuskure sai ka zanto wannan ka da aikin gwamnati shi ka kawo masallaci na wato umarni da hanawa sai ka ga wato ka tashi a tutar babu ba ga tsuntsu ba ga tarko ko kuma wani lokaci da mutu kana cikin aikin sai a ce ba a da bukatar ka haka kawai banda aikin gwamnati sai ta yi yiwa service man is not long term needed kawai sai a ce maka shikenan kuma kana ci an mai da kai mara aiki bawan Allah kuma eh, ko ilimin farko ko malamin jami'a ne kai in ta wani mataki sai ce kai ma dole ka ritaya sabanin karatun addini shi kana wato tsara tsufa a ciki abin na kara maka kyau na ƙara maka na kara karbar ka yanzu kun ga mu almajirai in Allah ya sa muka zamto muka yi shekaru da yawa sai ilimin ya fi karɓar mu sama da yadda muke da shi a yanzu saboda me yanzu akwai sauran samartaka muna so mu auri mata galla galla muna so mu hau motoci an ka fara tsufa sai ga duka duniyar ƙara mai rabuwa da ita kake alma karatun addini kuma ka rabu da duniya sai ga ƙara maka mai kyau yake yi mu ne kawai wanda dole za ka saurare mu kuma ma wani lokaci dole ka yi mashuru za ka zo za mu tara ka ba tare da mun baka kuɗin motar zuwa ba babu allowance za ka zo ba wai muna ɗaukan wannan magana a matsayin wato yabunan isa da girman kai ba muna tuna wa alfarmar da manzon Allah eh, muna cin alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne saboda mu ne muka dauki tilbar magga mai gadan annabi sallallahu alaihi wasallama al ulama warathul anbiya fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihabdin wafidin aw kama qala sallallahu alaihi wa sallama. amma ko farfesa ne in ba har ma a tunanin mu na mutane gama garin mutane suna cewa karatun boko in kai shi dewa sai ka hauka shi saboda ana ganin idan mutum ya karanta theories ya karanta tunanin mutane daban-daban sai ya rinka ganin mutane wasu kamar tambele suke yi karshe ma sai ga mutum ya tada su ma ya sayi kare haka ne suna rayuwa daga shi sai me sai karansa amma mu ko ba haka bane ba sai ga mutum na ƙara tsufa na ƙara nutsuwa na ƙara tsufa na ƙara kintsuwa ranar juma'a dole kowa ya saurari liman cewa aka yi ma ɗayan lemun yana magana kai magana ga wata mala baka da juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana wakil in kana yana karanta alqur'ani dole ka shiru wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ya kira ina karanta zancen manzon Allah dole ka shigo ya ayyuha amana amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la wa antum la cewa wannan lokacin manzon Allah na rayu kenan amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine idan ana karanta zancen manzon Allah dole kowa ya shigo saboda haka dai wannan kawai zance ne wanda ya zo mun kwakwalwa ta na shi amma ina son in gwada muku wato mahimmancin almajiri a ne a tsakaninku fatan mu Allah subhanahu wata'ala shi ma ya sa ya dan Allah wato kamar yadda aka yi wa'azi wa mutane haka shi ma yanzu da zai hawo mumbarin wa'azi ya ringa yin gugar zana ya ringa a asanci ya ringa shagube to da abin da yake da ya kwanta gidansa da yafi malami zai sami wato lada ne kadai in yayi kira zuwa ga kirbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man Muhammad bin Abdul Wahhab cikin kitabut tauhid yake cewa wannan dalili ne ke gwada mana cewa a cikin masu da'awa akwai waɗanda suke kira zuwa ga kawunan su ba kira zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ba saboda haka kada ku damu da abin da kuke ji a kafafen watsa labarai wani lokaci kaga malamai suna sukan su wasu suna harigido tsakani wasu suna tambaye ne wasu suna soke-soke da maganganu barkatai wasu ma soke burutsu kada ku ɗauka cewa wannan shine abin da yake cikin littafi abin da aka ce mai san kauce hanya ne barin gaya muku wani hadisi da imamu hakim ya ta cikin littafin al-mustadrak ala sahihai da ibn hibban ya rawaita cikin littafin sa at-taqasim wal anwa da aka sani da sahih ibn hibban bi tartib ibn bulban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man talaba al-ilma <clears throat> li yubari bihi al-ulama aw li yubari bihi as-sufaha aw li yusrifa wujuha nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nara duk wanda ya nemi ilimi kawai dan yayi jayayya da malamai ko dan ya burge gama garin mutane ko dan ya karkato ra'ayi da yaye mutane da zamto shi kawai ake yi kun abin da manzon Allah ya faɗa a kansa adkhalahu Allahu nara Allah yayi alƙawarin shigar da shi wuta a wata riwaya ta Abu Huraira cikin littafin Ibn Hibban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man talaba al-ilma mimma yubtaga bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa linara bihi arda min ad-dunya lam yajid arfa al-jannati yawm al-qiyamah wanda ya nemi ilimin da ake neman lahira da shi ya nemi duniya da shi ranar gobe kiyama kanshin aljanna ma ba zai ji ba saboda haka za duka guda biyu kowa ya tsaya matsayinsa kowa kuma ya idan Allah kowa kuma ya zamto abin da ya sa a gaba shine me Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine neman tsira ranar gobe kiyama a fatan mu kamar da kuka ji tafsiri a wannan masallaci na tsawon wannan wata mai alfarma Allah subhanahu ta'ala ya ba mu damar aiki da abin da muka shi shi ma malamin ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba shi ladan abin da ya karantar mu ma almajiran da muka zo masa ziyara da kuma rufe wannan tafsiri mu ma Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan zumunci wannan masallaci naku mai suna Mu'adh ibn Jabal ya kamata dai kun san waye Mu'adh ibn Jabal a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zar me zamin jami'in zarata shine ajami mufradin sa zar to ka mun abin yanka ne ya je gwada a to ayi karman ba da to dan aka ce noma sai a ce me manoma zarata sai a ce me in kace zar to da wani abu daban ne ni dai faɗa ba <laughs> manya cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin masana alqur'ani yana daga cikin yan kwamitin alqur'ani da Usman bin Affan ya nada dan su sake kwafan alqur'ani su aika shi garuruwan musulmai daban-daban bayan yakin Azerbaijan da Armenia kamar yadda ya zo a cikin al Mu'adh dan Jabal shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika shi zuwa gabashin kasar Yaman yayin da ya aika Sayyidina Ali ibn Abi Talib zuwa yammacin ta ya tabbata a wani hadisi ma da bai inganta ba ya tabbata fa ba wai a maganar manzon Allah ba an ce wai manzon Allah ya ce cewa Mu'az dan Jabal shi fi kowa sanin halal wal haram bai inganta a hadisi ba amma dai lalle mabban babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum ne mai daraja da mutunci a cikin al'ummarsa ah, kun ga in ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya tafiya sai bayan sun yi sallar isha'i da manzon Allah sallallahu amma girman da kasantuwan shugaba a cikin al'ummar sa ba sa yin sallah sai sun jira shi sai zo ya jagorance su sallar isha'i har daga wannan malamai suka cire hukunci cewa ya halatta mai nafila ya bi mai farilla sallah ko mai farilla ya bi mai nafila sallah saboda shi yayi sallar sa ta farilla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu yana yi mutane sallar nafila su kuma suna yin sallar farilla kamar da Imam Bukhari ya rawaita hadisin cikin littafin Al-Jami'u Sahih Al-Jami'u Sahih sunan littafin Bukhari Al-Jami'u Sahih wal Mukhtasar radi ne wa Malam Usman Ibrahim Giya da yace wai sunana Ibrahim DC na sunana Ibrahim Adam Umar sunan babana Adamu kada ka hana masa a wannan falalar na cewa yana da dame suna Ibrahim Allah ya gafarta wa babana ya masa rahama Allah madaukakin sarki ya haramta wa wuta cin jikin mahaifina da sauran mahaifanmu baki daya ubangiji Allah ya yalwata kabarin sa Allah madaukakin sarki ya sanya mako masa aljanna ne ranar gobe kiyama mahaifina ya rasu ne ma shekara kusan wata takwas zuwa tara kenan Allah ya masa rahama littafin bukari sunansa aljami'u sahihul muhtasar min ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi haka yana da masu suna amma da karfin tsiya mutane suka bai da sunan ya koma min sahihul kamar littafin imam tirmidhi ne sunan littafin aljami'u. shi kuma aka ce masa sunan sa mai sunan wani lokaci za ka naɗa wa ɗanka suna amma kana ji kana gani sai sunan da ka naɗa ɗin ya ɓace mutane sun ɗawa nasu sunan kuma nasu ya biyara ka naɗa masa muhammad a cigaba da ce masa barau kamar yadda ka ga sunanka usmanu amma muna ji muna gani a giya da mana aka ce maka allah madaukakin sarki ya yi wa rahama yan uwana haka muke so ya zamto a masallaci ya zamto kun ga dukkan mu na mu abokai ne abokai ne na da'awa ba rigima muke a tsakaninmu na ganin wane ya fi wane ba ba wane ya wuce wane ba ba wane ya fi dukkan wani ɗauka duk abin da ga kowa ya zama haka Allah ya rubuta mai zai zama saboda haka in ka dauki rayuwar a haka sai ya zama maka sauki amma ka sa wa ranka damuwa cewa sai ka kaskantar da wani kowa na sai ya dauka sai ga zanto cewa faɗa kake da Allah subhanahu wataala nahnu qasamna ta ma'ishatahum fi hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd daraja liyattakhidha ba'dahum ba'dan sufuriya, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un amma ku tare ni ba zan ci gaba da yin wani sabon tafsiri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa dauta magaji aiki da sai ba da kuma bibi Allah suke saka da alheri kuma alhamdulillah a wato gaskiya malam sabon da ya masallacin ya bude sosai har ya koyi sabon da ya zai mun je rufe da nake gabatarwa shi ya yi kalma a wurin amma a kika da ya nan sun burge ni sosai da cewa da ganin a gaji da har na ganin cewa an tausaya masa amma ka san ya sa kai abu a ce Allah ba da ke sa ka ina ganin akwai wata ajiyar da saboda lokaci na ganin kuma ka san abin da yake abubuwan karshe ne kuma ka ga dokta sarki nowa a jirgin da gona ne ma za ka yi aka yi musu yadda ke da abubuwa da za ka gabatar kai sai ka sai ka gabatar insha Allah ta baraka بسم الله الرحمن الرحيم salatu والسلام على ala الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni kawai ina ga zan fara gayyatar chairman na kwamitin masallaci domin ya gabatar da nasa jawabin kafin da zo kuma na rufe da jawabin godiya na gaba daya chairman alhaji abacha bukar bismillah بالله من الشيطان الرجيم na zauna a wani matsayi mai zafi zafinsa ‘ya'yana ne ga sunan a jere amma ne a addinance don mutumin da ya fi ka koda da kalma ɗaya ne ko ka haife shi dole ka bi shi ba dabararsa ce ba ba wayansa ne ba wanda ya halice mu ne ba shi kuma dole ka bashi wannan dama Allah kuma ya saka musu da alheri mun ji daɗin wannan zuwa da suka yi ko kaɗan ban ɗauka manyan al'umma ne irin waɗannan za su zo wannan waje sai kuma Allah ya ƙaddara mun samu mutanen da ba ma zaton su ne Allah ya kawo mana suto. baiwa Allah ba inda baya yin ta idan ya soka da rahamarsa zai buɗe maka kirjinka ka hangi abin da idan ka ba zai iya kaiwa ba haka in ya soka da wani halin da ba za ka kai ga wannan matsayi ba duk fahimtar ka ba za ka iya gane komai a cikin ba to alhamdulillah malam ya kyauta ya kyauta ya kuma yi wani daidai ya ɗauko irin waɗannan mutane su zo a ji kalmominsu kalmomi masu amfani wanda al'umma za ta amfana da shi ba mutum ɗaya ko biyu ko anguwan nan kawai ba a yanzu wannan kalma ta su taya ta shiga gari ko da babu midiya akwai midiyar da Allah ya tsara wanda yake labari tsakanin wannan da wannan a baki kawai haka zai ga abin ya watsu an samu wani dama da ba a iya samu ba mun gode mun gode Allah ya saka da alheri Allah kuma ya muku albarka Allah ya mana albarka baki daya yadda kuka zo lafiya ubangiji Allah ya mai da ku lafiya ya sanya albarka a wannan tafiya da kuka yi da komawar wallahi muna farin ciki kwarai da gaske malam Ibrahim mutum ne mai haƙuri kuma a kowane lokaci na kan faɗa ka ƙara haƙuri kan abin da yake akwai haƙuri ta fuska biyu haƙuri da al'umma haƙuri da shugabanci kar ka ɗauka shugabanci abu ne mai sauƙi a gaban ka za a zo a gaya maka abin da ranka baya so a gaban ka za a aikata abin da ranka baya so to idan baka da haƙuri ba za ka iya jure wannan ba ba kuma za ka zauna da jama'a lafiya ba wani lokaci kana gani za a cuce ka kana gani za a faɗa abin da yake zai damu zuciyarka amma idan kai abin da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam sai ka kace nasara waɗanda suke kin karna su da kansu daga baya za su zo suna ayya mun yi rashi ana nadamar abin da aka yi na abin da ya wuce to duk inda kaga an samu wannan irin nadaman to abu ne wanda an yi da ba daidai ba sai aka hangi ashe an yi asarar abin da ake ganin cewa da ba mai daidai ne ba ashe daidai ne Allah kuma ya sanya haƙuri a zakatan mu baki ɗaya Allah ya haɗa kanmu ya hada kan musulmi baki ɗaya ah, magana da zan yi na ƙarshe shine akwai shedanu a tsakaninmu suna nan suna yawo a cikin riga za ga mutum mutum ne amma tsirara yake tafiya ba wasu ne ba 'yan shiya za su samu mutum mai karamar kwakwalwa a cikin su waɗansu Allah ya ba su ilimin da baka tsammanin suna da shi amma da yake in Allah ya so bawansa da fata ba kan da za ka yi tunda shirya ba ka take ba mu ringa kafa kafa da su musamman matakin da za mu ɗauka musan irin zaman da za mu yi duk da masu irin wannan kalma kai in kana da tunanin Allah ya baka wayewa mutum daga inda ya fara bayaninsa kafin ya nisa za ka fahimci cewa ya eh, ga matsayin da wannan yake ciki Allah kuma ya tsare mu daga shararsu don mafi yawa a ƙasar nan suna nan a wadare da yawa kasuwanci office da sauran organization haka karka yi zaton sai ga mutum wane ne shi amma wani lokaci in ka gani zai fita ashe wane ma ka za haka matsayin za ka kuma sai ka ga ashe ba komai ne ba fanko ne dan duk mutumin da bai tsaya kan hanyar sunna ba fanko ne shi amma wanda Allah ya shiryar da shi ya tsaya yana kan hanyar sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan kaga cikakken mutum ne mai dauri? kai daga inda ka ga ayyukan sa kai da kanka zaka bashi darajar da Allah ya bashi to saboda haka mu yi hankali da su mu ringa sanin irin mutanen da za mu ringa mu'amala da su kar mutum ya zo ai maka zakin baki da farko zai nuna maka shi masoyin manzo ne to amma fa sai tafiya ta yi tafiya kuma zai fara kullo maka da munanan abubuwan da a da ya yi maka gini mai kyau ka hauka to sai zo ya fara rushe ginin daga baya hankali yadda ba za ka fahimci ina ina ba to in Allah ya ganar da kai da kanka za ka fahimci cewa a wannan ba mutum bane Allah kuma ya shigar da mu waɗannan baƙi na mai da suka zo lafiya ubangiji Allah mai da su lafiya Allah ya sanya albarka a cikin wannan tafiya ta su assalamu alaikum alaikun salamu rahmatullahi wa barakatu ciyaman na kwamitin masallaci alhaji ba a bacin makar allah ya saka da alkhairi a waɗannan baƙi namu baƙi ne masu darajar gaske barin fara daga abin da ya shafi malam sha'aya uyusha shi malam sha'aya uyusha minti daya akwai to minti daya to <laughs> to a takaice ne eh, to a takaice dunkule duk waɗannan bayan Allah sun taka rawa wajen na tsinci kaina a jami'ar musulunci ta Madina dukkansu Allah ya saka musu da alkhairi an hana ni magana <laughs> Allah ya mai da kowa gida lafiya mahalarta da suke zuwa wannan tafsiri gaba ɗaya muna musu addu'an alkhairi akwai wasu waɗanda suke sallah a wasu masallatai a gaban a kurkusa daga baya kuma su zo su shigo domin su ma su samu falala na abin da ya shafi wannan tafsiri ɗin ina iya ganin mutane da su kaiwa mutane da dama ne masu irin wannan tun da muna da ƙananan masallatai da yawa daga baya sai ka ga suna shigowa to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi akwai mutane da dama da suka taimaka suke taimakawa ko da yaushe wajen gudanar abubuwa na wannan masallaci da abin da ya shafi man fetur da sauran dai taimako wadda ba zan iya lissafa su ba Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi baki ɗaya abubuwan da muka faɗa na hukunce-hukunce cikin abin da ya shafi wannan sura da sauran fa'idodi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu daman aiki da abin da muka faɗa na daidai kurakuranmu kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana su Allah ya saka wa iyayenmu da alkhairi kamar da duka suka faɗa wallahi iyayenmu sun ba da gudunmawa sun taka rawar gani mai yawa wajen tsinci kanmu a kan matsayin da muke ko na ce malu su tsinci kansu a kan matsayin da suke don ni ni ne dan auta a nan gabaki ɗaya duk wanda ka gan ganshi a nan ni ne dan auta kamar yadda suka faɗa ni ne dan auta a karatu ni ne dan auta a zuwa jami'a ni ne dan auta dai cikin komai da komai malamai ne shugabanni ne Allah ya saka musu da alkhairi iyayenmu da suka dinga bada gudunmawa na lokacinsu da dukiyansu da tsayuwa a kanmu da kai kawansu har muka zamanto muna dan taɓuka abin da muke iyawa Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi waɗanda suka mutu Allah ya gafarta musu waɗanda suke rai Allah ya musu muwafaka wajen aiki da daidai ina ganin liman kai gabatarwa kawai kai ya kamata ka taimaka mana wajen rufe taro da addu'a to littafi to an yi ittifaqi akan ka an yi ijma'i lokacin zauna sun sallu ala nabiyyi karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين waɗanda suka ba da gudumawa wajen gina masallacin tun farko Allah madaukakin sarki ya saka musu da aljanna yan kwamitin masallaci su ma Allah ya saka musu da aljanna malam da alaran mansa Allah ya saka musu da aljanna masu sauraro duk Allah ya hada mu cikin rahamarsa Allah ta'ala ya hada fiskokin mu a cikin aljannar firdausi abubuwan da muka ji a wannan karatu da duk wanda zamu ji Allah ta'ala ya bamu daman ikon aiki da shi Allah kuma ya ji kan duk wanda suka riga mu gidan gaskiya mu da muke da rai Allah ya sa cika da imani Allah ya maimaita mana wannan wata shekaru masu zuwa muna masu imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin